rundunar sojan najeriya na operation haɗin kai ta ce ta samu nasarar ceto 'yan mata na 'yan makaranta na garin cibok guda biyu da kwashe tun a ranar 14 ga watan afrilu 2014 kwamandan rundunar sojan najeriya na operation haɗin kai da ke garin maiduguri major general ibrahim ali ya ce suna samun nasarori wajen yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda da hakan ke ci gaba da ba su nasarorin kubuto da waɗannan 'yan makaranta ya ce an dai kwashe 'yan mata 276 ne a wancan lokaci wanda kuma suke samun nasarorin kubuto da waɗannan 'yan mata da da cewa wasu sun dawo tun a wancan lokaci ya ce 'yan matan guda biyu da aka samu kubutowa da su su ne sun hada da esther marcos wanda take cikin namba ɗari da uku da kuma hawa mata wanda take cikin namba biyu kuma yar shekaru ashirin da shida haihuwa wanda dukkaninsu suka yi auratayya da dama amma an kashe mazajen nasu kuma sun zo ne dauke da 'ya'ya wanda esther marcos din ta shaida mini cewa an ta aure mazaje daban-daban guda hudu dukkaninsu an hallaka su yayin da hawa mata wanda da ita ma ta kasance doke da ya da cewa ta bayyana manema labarai cewa an kashe mijinta a bangaren yankin tafkin cayi an dai samu nasarar kubto da wannan 'yan mata ne a wajen dajin sambisa sakamakon irin gumuzu da suke yi da waɗannan mayaka major general ibrahim ali ya ci gaba da bayani yana mai cewa kara ta dubu biyu da sha hudu a chibok local government na jihar borno 'yan ta'adda sun shiga garin sun ɗebe 'yan mata 'yan makaranta a chibok su ɗari 276 a lokacin bayan haka a wannan shekaran aka samu guda 57 waɗanda suka tsere daga hannun 'yan ta'adda bayan haka a 2008 an samu guda uku waɗanda suka muka ceto da 18 a eh, mun ceto 'yan mata guda uku 2019 an ceto guda biyu sannan 2022 an ceto guda goma sha ɗaya to bana mun fita operation Allah ya ba mu sa'a mun ceto 'yan matan cibok 'yan makarantar cibok guda biyu su ne a nan a zaune kuma mun ji daɗi da wannan nasarar da muka yi to yau mun kira hukumar uh, jihar Borno wato wanda suke kula da harkar mata za mu miƙa musu waɗannan matan don su ci gaba da kulawa da su bayan lokacin da muka ceto su mun same su ne a lagara wato yankin sambisa na kuma samu damar zan da ɗaya daga cikin 'yan matan wani ta shaida mini cewa Esther Marcus so gashi Allah sa an kwato ko a hannun mayakan Boko Haram a ina ka samu damar kwato ku a ina ka samu damar kwato ku a ce oh, Sambisa a dajin Sambisa eh. ƴaƴanki nawa tare da su guda hudu guda hudu eh. iyayen su fa baban su eh baban su da daya daya din guda uku ne na haifa mishi daya kuma shi kadai eh. ita kadai na haifa duka suna nan da rai ba sa nan da rai daya ne a waje na yanzu okay aure nawa kika yi a wurin hudu sun miki aure hudu duka da son ne ko kuma sun saki ne da da son ki ne eh. ya kuma duka su hudu suna nan ko ba sa nan ba sa nan mun tafi jeji ne mun zo mun ɗiba ruwa ne mun zo mm. ɗiba ruwa sai mun je talkoki muna kan gudu a suka ce za mu kashe ku kun gudu kar ku yarda ku gudu muka sai sai sun kama muka zo nan suka zo muka zo nan suka kama mutane biyu a cikin yan mata sai suka ce ina mata ina sauran ku sai suka je sun je sun nuna wa su mutane aka je aka kwashe haka zalika rundunar sojin najeriya ta ce ta samu nasarar kwato wasu ma'aikatan agaji da aka yi garkuwa da su a wajen yankin gamborun gala daya daga cikin kananan hukumomin da ke jihar borno da kuma ke kan iyaka da kasar kamoru haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya